wani littattafai ne ka ce mun daɗe ba su ba so bi aka yi su mugiza to a ɗauko ta sai me akwai me arrahbiya to shi kenan ɗauko aina arrahbiya take نعم sai kuma سيكون su ne kaɗai sau biyu aka taɓa yinsu da me da mulhatul arab ba ɗauko ita ma mulhaɗa to za mu fara da al-rahbiyya ما نسترجح المآل لذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما نعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه صلى الله عليه وسلم وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانات مذهب الإمام زيد الفردي إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما صعي فيه وأولى ما له العبد دعي وأن هذا العلم مخصوصا بما قد شاع فيه عند كل العلماء لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي فهاك فيه القول عن إيجازي مبرعا عن وصمة الغازي باب أسباب الميراث أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب قال باب موانع الإرث باب موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين قال باب الوارثون من الرجال والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء قال باب الوارثات من النساء والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت ناجم من كيهنكم ألم بكذا قال باب الفروض المقدرة في كتاب الله باب ديكي مغانا أكام <clears throat> آه، الفروض المقدرة واتو واجبي na kaso da Allah ya kaddara ya faɗi cewa wani a bashi kaza wani a bashi kaza to wannan kaza kaza din sune al-furud al dai asali jam'u fardin ne wa yutlaqu fi al-lughati wa yurad bi iddatu ashya minha as-suqut ko kuma kai minha amma yastalzim wa yajib A kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul ahzab lokacin da ke bayani akan auren zaidu bin harisata da kuma zainab bintu jahash al-makhzumiyya wacce daga baya annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya aure ta ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu inna ahlana laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa malakat yaminuk mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكعها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من, من, من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم فكان الله عليما حليما محل الشاهد قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت يمينهم ما فرضنا بمعنى ألزمنا سنن حكى الله يبدا أتكم القرآن تكن سورة النور التي سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات kira'ar ibn kasir da abu amr uh, ko kuma wafarat naha a kira'ar a uh, jimuwar al-qurra'u Na nafi da kufiyun guda hudu ko madaniya ce madaniyani da abu ja'far da kufiyuna guda hudu har da khalam sun zama shida kenan da yaqub al-hadrami zama takwas kenan ko ko kuma bakwai madaniya ne guda biyu nafi'u da abu ja'far kufiyu na guda hudu hamza da kisa'i hamza da kisa'i da Asu? da kuma khalaf al-ashir sun ga shida kenan ko to sai kuma to a ibn amir ash-shami shine na takwas ɗin shami madaniyani kufiyuna da kuma hadrami guda ɗaya su ne suke cewa wafarat naha can kuma haƙƙun masu haƙƙun su ne ibn kathir da kuma abu amrin al-basari kamar yadda imam shafi ramzi zuwa gare su wa haƙƙun wafarat naha ko to to wa faradnaha muka kuma lazumta muku bin dokokin da ke ciki sannan yana zuwa da da da ma'anar yanka kaso a wa mutum kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa lir rijali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun wa lin nisa'i nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruda sannan yana zuwa da ma'anar saukar da abu innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad muka kuma shiga masa idza salakna masalaka ta'wil sai mu ce anzala alayka ƙurana wa farada alayka fara'idahu wa kullum fi ma'nan insha Allah amma idan aka ce alfardu a yaran Fikihu a yaren rabar gado shine nasibun muqaddarun liwarifin nasibun ko sahamin muƙaddarun liwarifin wannan shi ne. wani abu wanda shari'a ta riga ta zo da shi a yanke kawai sai dai abi ta ce kuma magaji ya ci shi wannan abu to shi gado ya kasu kaso magada dangane da gado sun kasu kaso uku akwai wanda yake ce bilfar shine wanda da an samu mamaci to shi wannan already duba kunnasi za a da nawa aka ce a bashi sai a bashi akwai wanda yake ce bi ta'sib wanda yake ce bi wannan bil fard kaman uwa uwa inda take bata huce daya bisa uku ko daya bisa shida wannan shine abin da Allah ya ce a bata إلا وإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس وبات وتدي wannan yanayin akwai kuma wanda bai taba ci bil fard ba gaba ɗaya a Qur'ani da sunna ba a ce ga abin da za a bashi ba shi kawai aikin sa shine in dai har shi kadai ne to sai dai a da aka faɗi nawa za a basu da a basu abin da ya raguwa sai a bashi to wannan shine wanda yake ce bi ta'sibi sa kaman ɗa namiji in ya zama shi kaɗai ne mace in ita kaɗai ce fa'in kanar wahida tan falahan nisfu wali abawaihi li kulli wahidin min as-sudus mimma taraka in kana lahu walad in lam yakul lahu walad tun ya mutu ya bar ɗayansa ya bar ɗansa namiji ɗaya ya bar uwa ya bar uba to abinda za a yi kuma ya bar mata mata za a kasa a bata ɗaya bisa takwas shine ko wala hunna thumunu mimma taraktum wa in kana lakum waladun fala hunna thumunu mimma taraktum kaga ta ta fita da ɗaya bisa takwas ko uwa da uba kuma an ce li kulli wahidin minhum as dusu in kana lahu waladun su kuma sai a dau ɗaya bisa shida duk kowanne a bashi kun ga ya zama an fitar da an fitar da kaso ɗaya bisa shida an fitar da kaso ɗaya bisa shida an fitar da kaso ɗaya bisa takwas ya rage kawai a kalli shida a kalli takwas a game tsakanin su bayun ne ko ta masul ko ta tadahul sai a yi lissafi abin da yake sai a fitar sai a fitar da kwamar ratio wanda da shi ne za a buga cikin kamar yanzu a nan shida ga takwas shida ba za ta shiga cikin takwas ba takwas ba za ta shiga cikin shida ba ko dole sai a ɗauko highest common factor hcf wacce wannan za ta shiga shida za ta shiga ta fito ba ragowa takwas ma za ta shiga haka kuke cewa ko malali <laughs> na kana da malam abba kana dariya bambanta ba ai tun daga sakandare su sai a kowace za ta shiga ba za ta yi ragowa ba wacce lamba ce kenan mafi kusa eh sha biyu za ta fi ai sha biyu ok sha biyu takwas ba za ta shiga ishirin da hudu ita ce mafi kankanta ko haɗari. to amma sha biyu ba za a iya fitar da 1 over 8 ba daga sha biyu ba zai yi ba ko? eh? sai dai 24 ba ka ɗau 24 din abinda za ka ce to shi kenan kai ka ce wannan 24 din ita ce common ratio sai ka zo 1 over 8 na 24 zai zama nawa da sau nawa takwas za ta shiga sau uku to shi kiran mata tana da uku so nawa shida za ta shiga to wannan suna da hudu hudu hudu a tara da hudu nawa a tara da uku sha nawa sha ɗaya shirin da hudu a ɗauke sha ɗaya to dan yana da sha uku shi kenan kara ba an fahimta da sauki abin amma dai lissafi ne yanzu abba za mu shigo gonar da mun shiga kai za ka kai za mu dinga bai ne <laughs> bambanci tsakanin LCM da HCM eh. to yaushe ne eh, application din su fa yaushe ne ake applying LCM yaushe ne ake applying HCM karami ne amma kuma dole sai an shiga cikin babban za a ɗauko shi kamar misali kamar idan kamar wannan rabon da aka yi hmm. an zo ana neman za a raba wani abu mai yawa amma kuma waɗanda za a raba waɗansu kuma manya ne manya ne su ma kuma adadin dole sai an shiga cikin kawai misali mu ce biyu wace nan ba ce za ta shiga cikin nan ta shiga cikin can amma mafi kankanta haka ne to to alfurudul muqaddara din shine sai anan yake cewa واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما yace ka sani cewa shi gado ya kasu kaso biyu akwai gadon da ake ce masa farali farali shine muke cewa wani zai ci da farali an yanka masa kamar misali ma'aikatan gwamnati ai da farali suke ci ko ɗan siyasa kuwa fa su da asibci suke ci kai su suna ci da farali kuma su ci da asibci <laughs> gidaje ko kuma wace ɗan kasuwa ne yake ci da asibci shi ai bai san nawa zai samu ba a kasuwa kuma duk abin da ya samu nasa ne shi kaɗai ba wani grant to fardun wa ta'sibun abin da ake nufi da ta'sib shine kuma abin da ya saura bayan an gama cire farari kamar yadda muka faɗa a ɗaɗin nan kaga wannan su kowanne ya ɗauki nasa tunda yana da nasibul muqaddarul lahu fi shara to ta'sibi kuma za ku zo ku ji inda yake cewa wa kullu man ahraza kullal mali min al qarabati aw al mawali aw kana ma yafdulu ba'd al fard lah fa huwa akhu usubatin مفضلة a بيتي baiti da nawa إن na 73 وحكى أن شرع بالتعصيب بكل شره موجز مصيب فكل من أهرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخوه الأصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد وابن والابن عند والابن عند قرابة عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام وسيد المعتك ذي الإنعام <clears throat> وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا وما الذي وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشرط النسب والابن والأخ مع الإناث يعصبنهن يعصب منين يعصبانهن كوهن الميراث والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معهن مؤسبات وليس في النساء طرا عصبا إلا التي منت بعتك الرقبة to akwai kuma wanda yana ce bil fardi yana ce bil ta'sib kaman baba uba idan dai har akwai wani namiji wanda shi mamacin ya haifa to wannan namijin da kenan waraji shine shine zai ci da asibci to uba da uwa kuma suna da rai ɗaya bisa shida suke ci ko wali abawai ili kulli wahidin minhum as min mata taraka in kana lahu waladun to wa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fa fali ummi thulus walil abil baqi kenan shi uban yana da ragowar kaga ku ko fa kullu man ahraza kullal mal wanda duk ya karbi dukiyar ragowar gaba daya min al qarabati aw al mawali aw kana ma yafdulu ba'da al fard lahu fa huwa akhu usubatin mufaddala تو و وتعسيب على ما قسم أبساء أبن معلمي سكربا فالفرض تشفر لي في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف و وربع ثم نصف و و ربع ثلث و والسدس بنص الشرع و وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام يتي نصف أكوي كسود أبي سبيو wanda Allah ya ambace shi ƙarare yake cewa wa in kanat wahidatan falahan nisf sannan kuma Allah ya ce yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad in kuma shine shi kuma zai karbe gaba daya an gane kaga nisfun kenan mun ji masu nisfu ko da za mu zo kowanne a ɗauke shi a yi bayani wa rubu'un sai kuma kaso ɗaya bisa hudu shi kuma Allah subhanahu ta'ala ya faɗa fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna sannan su kuma wala hunna rubu'u mimma taraktu dama shi rubu'i qat'an nawai na mata da miji on conditions nisfun wa rubu'u thumma nisfun rubu'i sannan ka ɗau rubu'in ka raba shi biyu ya zama sumuni kenan ko kaso ɗaya bisa takwas shi kuma wannan mutum ɗaya ne ke cin kaso ɗaya bisa takwas Shi ne mata ko mata wala hunna sumunu a fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba ba'di wasiyya mun kawo nawa kenan uku ko nisfun wa rubu'un ma nisfun rubu'i an haddace nisfun wa rubu'un ma nisfun rubu'i Wasu wasudusu bi nassi shar'i haka ne ko wasulus ne a farko wasuluthu sai kuma kaso ɗaya bisa uku shi kuma kaso ɗaya bisa uku an nassanta cewa kasan uwa ne ko wa in lam yakul hu waladun warithahu abawahu fali ummihi sulusu walil abi ma tabaqqa kenan ko mutum ya zama ka ba shi da ya'ya iyayensa ne za su gaje shi kamar saurayi in ya mutu ma bai yi auren ba ma ballanta na ya haihu to kaga anan <coughs> ya'yan uwansa za su caɓa da wannan wato ainihin gada <coughs> wasu dusu sai kuma a sannan bayan nan akwai wanda aka faɗi cewa za a shi ne idan mutum ya zama kalala iyayensa sun mutu kuma ba shi da 'ya'ya ko sun mutu ko kuma ma bai aure ba to kuma in yana da 'yan uwa shine Allah subhanahu wa ta'a ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sulus wa in kanu akthara min zalika fa hum shuraka'u fi as-sudus to shine as-sudus shine na biyar was-sudus asudus kaso ɗaya bisa shida kenan shi kuma Allah ya gaya mana kasan uwa ne ko cewa wa in kana lahu ikhwatun in mutum ya mutu ba shi da 'ya'ya amma yana da 'yan uwa to fali ummi sudusu uwar ta dawo kaso ɗaya bisa shida shi kuma uban da yana da 'ya'ya shi kuma yana da raguwa walil abil baqi kenan ko <clears throat> ko kuma in ba uban to 'yan uwansa ne waɗanda suka haɗa uba da shi su kuma su za su ci da asirci a madadinsa sannan kuma can Allah ya ce wa in kanu akthara min zalika fa hum shuraka'u fi sudus kuma za mu zo mu ji halat da kaka yake cin kaso ɗaya bisa shida والثلث bi بنص shar'i wannan da nassi ne na shari'a gashi na mun kawo Qur'ani والثلثان sai kuma kaso biyu bisa uku two third kenan a kaso uku misali in gadon nan ya zama shida to hudu bisa shida haka ya zama kaso biyu bisa uku ko wanda shi kuma Allah ya gaya mana cewa yusikum Allahu fi auladikum lizzakari min zulu al-unthayayn fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha in mata mutun ya bari sama daga biyu zuwa sama za a kasa gadon uku a basu kaso biyu ragowa kuma in akwai wani magajin da aka faɗi rabansa sai a bashi in babu kuma sai a duba wanda yake fali aula zakari namijin da ya fi kusa da shi wanda zai ci da asibiti sai ya karbe ragowar gada an gane to shi ne falahu masu a wannan kai wannan wayin na nisa'an fawqat matayni Mene menene آه فإن كنا نساء فوق اثنتين نعم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فإن كانت فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلث فلهن ثلثا ما ترك يوم سنة كن كلالا ما كما Allah ya ce yastaftuna qul Allahu yuftikum fil kalalati in imra'un in imra'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa yusa illam yakul laha waladun in kana tasnatayn falahu masulu thani mimma taraka in yan uwa biyu ne mata mutun ya bari to za ba su kaso biyu bisa uku wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falil zakari mithra in kuma maza ne cakuɗa maza da mata to a zo a hada su gaba ɗaya a yi musu da zakari misulu hazil unsayin gaba ɗaya a rabe musu gada fahfaz ka haddace wannan fa kullu hafizin imam duk wanda yake haddace abu za ga ya zama malami don haka hadda tana da mahimmanci malamai suna yawan kawo wannan baitin abuwa fahfaz fa kullu hafizin imam wanda ku duk yake karatu baya zabar abin da ya dace ya haddace ya haddace zaka ga karatun sa na banza ne amma laitani menene ahfazu ma kullu ma asma'u wa ajma'u menene min za ya baitin yake ne wannan mutumin da kullum in yaji in yaji karatu sai ya ji an yi da shi amma kuma rubutawa yake yake cewa ina ma dai a ce duk abin da na ji ina haddacewa wa ajma'u min za wa ne wa ahfazu min za kama ajma'u wa lam aktafi gaira ma qad jama'tu laqila huwa al-alim al misqau yace da a ce ina duk abin da ala laitan ala ala mene lau'a ima asma'u wa ahfazu min zaka ma ajma'u ina ma dai a ce abin da din naji ina kiyayewa <clears throat> in haddace kuma abin da nake rubutawa walam aktafi غير ما ولم اقتني غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المسقو in yaso ma daina rubuta komai sai iya abin da na haddace yace da yanzu wallahi na zama malami wanda baka masa sai ke ta wala tukhilna nafsi Ya ce sai dai zuciyata duk abin da ta ji an ce za a yi na karatu hankalinta yana tafiya fala ana Ya ce a yake cewa amma da an zo an yi tambaya wa azharu fil bil fi wa ilmi fil bayt mustawda'u in an zo kuma an yi tambaya rasa yadda zan yi kuma ga ilimin can na bar shi a gida na rubuce shi na ajiye shi yace ni ga shi. فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع ni gashi ban haddace wannan din ba kuma ban daina zuwa ina tarawa ya waman yaku fi ilmihi hakaza yakun darahu alqahqara yarji'u duk wanda ya zama a haka yake a ilmi to zai dinga komawa baya idza lam takun aliman hafizan jam'uka lil ilmi la yanfa'u inda baka zama kana sanin abin da ka karanta kuma kana haddacewa ba to tara littafin ka ba zai amfana da kai wannan kuma zan tsara gaya muku fahfaz da kullu hafizin imamu to wannan imamu din ta cinye mana lokacin mawqizan nan sai dai in ba za bi makawa ba kuma ya kamata mu